madarisi kai da zaune ba da sai masifa ta sauko za ka samu wani ilimi da kuma yana nan ba ma abin da ba ma wani ilimi da ya samu a ciki ya ga ce ilimi ya ba da labari ina ake eh kai haka kai gaskiya ne ba wa qala sa'id ibn al-musayyib wa ghayruhu min at-tabi'in huwa tabadilul lahi sayyi'atihim canzo munanan ayyukansu التي عملوها بحسنات يوم القيامة فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة شيني تنزع وإنك أصحاب آه، هذه القول هذا القول بما روي الترمذي في جامعه حدثنا الحسين بن هري قال حدثنا وكي قال حدثنا الأعمش عن المعروف آه إيه، عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار نينا سنقر الشم التمن لدي فتو الأوتار yu'ta bir rajuli yawmal qiyamati za a zo da mutum ranar alkiyama fa yuqalu i'ridu alaihi sigara kununa nuna mal ibrahim wanda Allah shiga cikin makarantar na in akwai malami ko ɗaya kowa waye ka sai neman shi in babu kowa kuma shi kenan فيقال اعرضوا عليه سيجارة ذنوبه كنونا مثل انا لا يفقص ويخبو عنه كبارها أقوي مثلا من يمن فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا كأيكة كذا دا كذا كذا كذا وهو مكر لا ينكر wa huwa mushfiqu min kibariha yana tsoron manya-manyan ka a tono su fa yuqalu utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasana ku bashi ainihin wurin kowanne kyakkya ainihin mamuna shi ga nan gabi a kashi ya tuda bai gobe ah eh haka yake na ina boy misalin ƙaramin laifi wane ne ƙaramin laifi haka muƙaddaro ƙaramin laifi ka jingida mutum ya zama fasiki da jingida a ce masa Eh? yawwa a ce ya ya sha rake a kan titi a cikin jama'a da kowa ke ya sha gai na fara da raka na ga kana shirin tafiya ne da wabunka amma dai ka a gama wannan to shi nan ta sha ki a duk da shi mu bahi ne ai hmm? me ai shi ne a yi sha rake a eh To, ko to a ɗauko kallo dai shi dai gashi nan lamamu ne ku? Lamamu, a kan sama aya ta sauka. Eh? A wannan ya kai haramai. shi naman mutane. A dai je kallo. Ka je ka kalle wata, ya kalle wata da kallon sha'awa. a ɗauka eh, ko lamarin ko ma malami ne ce an ah, kana koya mata ƙur'ani amma ga abin da zuciya ke faɗi akan ta haka ne sai ce Allah ce Allah haka ne Allah ina to Allah ya kiyaye kada a tono kaza ma Allah ya kiyaye kada a tono kaza sai ya ce to za a ka lada kai wannan misalin bai ba kallo bai ba a canza wani yawwa ni na samu nawa abun nan a ce mutum ya je ya samu kayan mutane a daji ka tsallaka iyaka ka je eh, ka ɗakko ka iya ta tattasai ɗin wani shi ma dai babba ne tun da zai koma sakamakon sata ne to shi ke na ajiya a ka ka ebo tattasai wanda ko mai gona ya same ka ba za a mako ya ce kaga ka fato ta ta sai din wancan ko ta shi sai ka dai ta ta sai ke na ban sani ba ka taɓa ɗebo min masara ko maka da ruwa ba tsoron Allah ne ba wuya ne ba ka iya zuwa ne ba tsoron Allah yana kace min basara ba eh? a in ka je in ka taɓa zuwa wanda to ka kuci min masara Eh? Ni na ce na ba shi? Kaga da jiya ila faƙuwa duniya yaushe an ji ba yaushe na ce. Ai sanda, ku tambaya sanda ne, na faɗi. Ai ce ku je ku ɗabi masaranta? Hmm? Kama ka taɓa ji. Kama kana layinsa kenan, za ka je ka ɗabi masaranta. to bari zan kai gona nesa ta inda mutum ba zai iya zuwa ba in ka je nawa za ka kashe kuɗi zuwa dubu ɗaya dawowa dubu ɗaya to yanzu ba abun nan ba ka tafi ka kashe dubu biyu saboda kai ka ciwo mai masara je ka je ka ɗiba in dai haka ne na baka na fake ba eh kai bara ka iya ba to ko na dubu dai hudu ka ɗebo ka yi laifi don ka yi laifi ka ɗebo ta dubu hudu sai a ce ga ladan masaran da ka ɗiba a zunubin da ka kaje ka sanje kullum kuna sha kuna tare da shi ga kaje ka ɗebo abun nan iri iri ka kashe ka kaje ka rasa ce la ilaha illallah Allah ta su ce fa shi fa malamin mu ne fa shi ko muna wasa da shi na mu shi ce ba wani ta kashe a'a sai ce to kowace masara da ka ɗebo an baka kana ga ladan a yi zata yi da yan gobe da masu kaga mai hanyar nesa daga ah, na ce a mana na taɓa ɗebo kuɗi ma ya Allah sai eh, kuɗin da na sato fa kuma na ɗago eh eh wannan ƙarama san wannan ta gona ƙarama ce ta wannan bayan ke mutum hannu a kai ba duk sata ce take babban laifi ba to amma wannan daga ƙaramin wafa shigo cikin su shine kuka kafa ganewa inda masarar je ne ka ɗebo ka zo ka dafa wannan ba za a yi kemanu a kai ba na ce shi kai ba ma ji magana ba kai kawai kaman kana shirin ne ka musanta magana to tsaya ka ji an ce ne duk wani wancan sai aka ce mutum gashi an baka ladan sai ka tuno ka ce a <coughs> wancan manyan zunubai an yafe maka ne to sai aka jongolo ka dan kai magana sai ka ce to ai Allah na ma wata fasata yo Allah ma na taba ka ba ina ladan su tunda ana biyan ladan zunubi na fata ka gane abin da ake so a ce ya eh? yawwa Abin da ya hana gane wasa da muka fara kiya shi sa wani lokaci bai da kyau to saboda kanan a lokacin mutum zai fara kirgo manya-manyan laifukansa to kaza fa ba mu ga don shi ba kaza ba eh, tun da an san Allah ga gashi kaza da yi ɗan ƙaramin laifi ma ga abun da aka bani ina babban shi sa ya ga kai ɗan adam ɗan adam fai ta mutunci fa yaqulu fa yaqulu inna li dhunuban ma'araha huna Allah na yi wasu manya-manyan laifuka da ba za su faɗu ba gashi ban da su ba nan قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله ضحك نجا النبي أي حتى بدت نواجذه أم بشي